الله من الشيطان الرجيم صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha 16 kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiwa ke muku sallama a cikin zango na biyu na sashen sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar. Da farko dai, kamar da muka saba, za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na ko kun san. bayan shi sai shirin nan na mu koyi harshen farisanci shirin nan na duniyar mu a yau shine zai biyo wannan bayan wato farisanci kenan daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na don matasa daga nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali wanda muhammad awal kunya ya saba gabatarwa da ƙarshe kuma sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman su. Jikan Imamu Khomeini ya yi kira da a zage damtse wajen tunkarar barazanar haramcicciyar ƙasar Isra'ila. Shugaban ƙasar Najeriya ya ba da umarnin rage kuɗin aikin hajji na baɗi. wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam a spaniya ya yi da isra'ila ya buƙaci a ɗauki mataki kan ƙwace jirgin ruwan flotilla yanzu kuma ga cikakkun labaran jikan imamu Khomeini ya yi kira da a zage damtse wajen tunkarar barazanar ramtacciyar ƙasar isra'ila sayyid ali Khomeini jikan marigayi imamu Khomeini da allah tabbata gare shi ya kira ga al'ummar ƙasar Iran da su kara kaimi da tsayin daka wajen kare kasar daga barazanar manyan ƙasashen duniya. Kana ya gargadin cewa akwai barazana sosai idan aka yi sakaci da shishigin makiya. Wannan kiran yana zuwa ne a dai lokacin da zaman tankiya yake kara kamari tun bayan yakin kwanaki goma sha biyu da aka yi tsakanin Iran da ramtaccen kasar Isra'ila bayan ta kai wani hari. Haɗin kan al'ummar ƙasar Iran da tsayin daka da suka nuna ya tunkuɗe makircin makiya. Said Ali Humaini ya ƙara da cewa wayewa da sanin abokan gaba da tsayuwa akan imani da ya bayyana a lokacin yaƙin Uhud mai cike da tarihi ya wuna cewa rauni a cikin gida da rashin sanin makiya ya haifar da rashin nasara tsakanin al'ummomin musulmi. Shugaban Najeriya ya ba da umarnin rage kudin aikin hajjin baɗi. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarnin da a sake duba farashin wato a sake duba farashin kudin aikin hajji na shekara 2026 domin rage nauyin da zai rataya akan alhazai sakamakon yadda naira ke ƙara ƙarfafa kan dalar Amurka a kasuwa. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shatima shine mika umarnin shugaban ƙasar ga hukumar alhazai ta ƙasa Nakon. inda ya ce a cikin kwanaki biyu hukumar ta fitar da sabon tsarin farashin da ya dace da yanayin tattalin arzikin kasar a yanzu da yake jawabi a fadar shugaban kasa bayan taro da shugabannin na haukon shatima ya ce ya zama dole a samu haɗin kai tsakanin gwamnoni da jami'an hukumar alhazai ta ƙasa domin tabbatar da tsarin farashi mai sauƙi da adalci ga maniyyata shi ma sakataren na hakon dr mustapha muhammad ya ce wannan mataki na shugaban ƙasa zai ƙara yawan maniyyata a bana yana mai jaddada cewa karancin farashi zai sa ko kuma zai ba da damar musulmi da dama su samu damar aiwatar da wannan rukuni mai mahimmanci na addinin musulunci wani mai rajin kare haƙƙin ɗan adam a spaniya ya yi da isra'ila ya buƙaci ɗaukar mataki kan ƙwace ruwan ko kuma kan kwace jirgin ruwan flotilla tsohon magajin garin barcelona ada colio da sauran masu rajin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar sifaniya daga cikin jiragen ruwan agaji na smooth Folotilla da isra'il ta kama a baya bayan nan sun yi tir da irin azabtar da su da isra'ilan ta yi kuma sun sha alwashin ɗaukar matakin shari'a a kanta shi ma shugaban ɓangaren hagu na jam'iyyar podmos ya sanar da cewa shirye-shiryen da ya shirye da shirye maka firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a gaban kuliya wanta sabo matakin shari'a da ƙungiyar farar hula da sauran miyagun koko jam'iyyun siyasa a ƙasar spain ta ɗauka yana ƙara nuna yadda duniya ke yin matsin lamba kan gwamnatin yahudan sahayuniya kuma zai sanya bangaren shari'a na ƙasar spain ya gudanar da bincike na musamman kan batun da kuma kotun icc ya ƙara mayar da gwamnatin haramtacciyar ƙasa ta isra'ila saniyan ware wannan abin da ya faru wani bangare ne na gangami wajen ganin an karya killacewar da aka yi wa yankin gaza ta hanyar aikewa da kayan agaji da jirgin ruwa ta jirgin ruwa wanda ke fuskantar mayar da martani daga sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ya nuna yadda yakin gaza ke ci da ɗaukar hankalin duniya kuma ya tasiri a ɓangaren siyasa a ƙasashen turai kamar irin ƙasar spain masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na Masar Ɗinkin Duniya yan jina wa ƙasar Iran, kai da ta kula da 'yan gudun hijiran ƙasar Afghanistan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira a masar Ɗinkin Duniya ta jina wa ƙasar Iran game da ƙoƙarin ta yi wajen kulawa da miliyoyin 'yan gudun hijiran ƙasar Afghanistan da su zauna a ƙasar na tsawon shekaru. Babban darakta na hukumar IOM shine ya yi wannan bayani ga Muhammad Batgai. mataimakin ministan harkokin wajen ko kuma harkokin gidan kasar iran a birnin geneva a jiya litinin a wani karo ko kuma a wani taro da suka gudanar a bayan taron majalisar ɗinkin duniya karo na 60 da kuma 76 da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ɗinkin duniya ta saba gadanarwa. a nasa bangaren bathai babban jami'i na kasar iran ya bayyana yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta ba da kulawa ta musamman ga dubban 'yan gudun hijiran kasar musamman afghanistan da suke gudun hijira a kasar iran ya ce iran ta taimaka musu sosai duk da matsin lamba da suke fuskanta da kasashen turai inda ta gaba mata ta mummunan takunkumin zalunci iran ta karbi 'yan gudun hijira akalla miliyan 3.8 da ƙasashe daban-daban wanda mafi yawancinsu 'yan kasar afghanistan ne To da ƙarshe za ku ji cewa fadar Vatican ta ce duniya ta gaza wajen kasa taka wa Isra'ila burki kan ci gaba da kashe kisan kiyashi take yi a yankin Gaza. Babban jami'in diflomasiyya a fadar Vatican ya bayyana cewa sama da shekaru biyu kenan haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana kai hare-hare kan Falasɗinawa fararen hula a yankin Gaza a lokacin da ƙasashen duniya suka kasa tsayar da kisan ƙaye dangi da take yi a yankin da ta killace. Cardinal Petro Parolin, sakataren harkokin wajen fadar Vatican, shi ne wannan bayani a taro na biyu da aka yi kan ambaliyar aka samu mummunan harin da ƙungiyar Hamas ta kai kan Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoban shekara ta dubu da ashirin da Tun daga wannan lokacin gwamnatin Yahudan sauniya ta kaddamar da hari kan fararen hula a yankin Gaza. inda sai sanadiyar mutuwar dubban falasɗinawa da suka hada da mata da yara ƙanana ta da lalata dukkan ababen more rayuwa da mayar da yankin tamkar kufayi daga karshe babban jami'in na vatican ya yi kira da a ɗauki matakin mai tsauri kan gwamnatin yahudan sahiyuniya game da laifukan yaƙi take tafkawa akan gaza da kuma kawo ƙarshen kisan kiyashi da take yi to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan sai kuma a zakaci shirin nan na sharhin ba labaru da zai zo muku yanzu. Ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Rabi'u Thani na shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira ga Masu saurare ko kun san cewa shekaru biyu da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da da 2023 kungiyar gwagwarmayar falasdinawa ta hamas ta kutsa kai a cikin yankunan falasdino wanda isra'ila ta mame a wani hari na bazata wanda ta kai mai suna guguwar al'aqsa tare da garkuwa da ɗimbin yahudawan sahiyoniya an gudanar da wannan aiki ne a daidai lokacin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke daidaita alaka da wasu daga cikin ƙasashen larabawa wannan yunkuri na kulla alaƙoƙi tsakanin isra'ila da ƙasashen larabawa wani shiri ne wanda ake shiryawa domin mantar da al'ummomin duniya dangane da batun halin da ake ciki a zirin gaza wanda yake da yawan jama'a da suka haura mutane miliyan biyu wanda kuma shafe shekaru goma sha bakwai ana killace da shi tare da hana shigar da dukkanin kayayyaki ta sama ne ko ta ƙasa ko kuma ta ruwa dangane da harin na bazata wanda kungiyar hamas ta kai mai suna guguwar aksa ko kuma tufanul aksa gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta kaddamar da munanan hare-hare na wuce gona da iri a kan al'ummar yankin zirin gaza ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa a cikin shekaru biyu da suka gabata yahudawan sahiyoniya sun aikata laifin kisan kare dangi mafi muni a cikin wannan yanki wanda ta mame kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da ƙasa ta samu firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da laifin aikata laifukan yaƙi tare da bayar da sammaci domin a kamo shi sai dai amurka tana ci gaba da goyon baya da kuma nuna kariya ga dukkanin manufofi na gwamnatin yahudawan sahiyuniya tare da kyan amincewa da duk wani mataki wanda za a dauka wanda zai kai ga cafko benjamin netanyahu da jami'ansa waɗanda suke da hannu a ayyukan kisan gilla da kare dangi da aka yi akan al'ummar yankin zirin gaza masu saurare ko kun san cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad ali shah qajar ya rattaba hannu a ƙarƙashin dokoki na kundin tsarin mulki na ƙasar iran na farko kafin haka dai bayan nasarar da malaman addinin musulunci suka samu na goyon baya daga al'umma wanda kuma hakan ya tilasta wa sarki muzaffar dinar kajar kan amincewa da abin da ake kira da mashurutiya ko kuma samar da majalisa da kundin tsarin mulki wanda za a tafiyar da gwamnati a kansa an kafa majalisar dokoki ta farko a kasar iran a lokacin sannan kuma aka rubuta tsarin mulki na farko da ƙarshe da sarki muzaffar dinar kajar ya sanya wa kundin tsarin mulkin hannu sannan kuma daga baya sai aka gano akwai abubuwa waɗanda suka rage waɗanda ba a kawo su a cikin kundin tsarin mulkin ba shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan oktoban shekara ta 2001 sojin kasar amurka suka fara yaƙi da ƙungiyar taliban wadda take iko da kasar afghanistan a lokacin kafin wani lokaci dai amurka ta tuhumi gwamnatin taliban da goyon bayan kungiyar ta'addanci ta alka'ida wadda kuma ita ce ta kai harin goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ɗaya bayan har-haren jiragen yaƙi na amurka na tsawon makonni amurka ta kashe dubban mutane a ƙasar afghanistan sannan kuma da ƙarshe tare da taimakon sojojin nato ta mamaye ƙasar afghanistan baki ɗaya amma kuma ta kasa kama malla umar shugaban ƙungiyar taliban da kuma usama bin laden shugaban kungiyar alka'ida sannan kuma bayan shekaru ashirin da mamayar kasar afghanistan amurka bata iya tabbatar da zaman lafiya da tsaro a kasar ta afghanistan ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan oktoban shekara ta 1949 aka fa gwamnatin jamhuriya kasar jamus ta gabas a watannin karshe na yakin duniya na biyu tare tarayyar soviet ta mamaye gabashin jamus sannan kuma kasashen yammacin duniya suka mamaye yammacin wannan kasa sannan kuma majalisar kwamandoji ta kawance tsakanin turai da tarayyar soviet ta dauki na tafiyar da harkoki na kasar jamus amma ba da jimawa ba tarayyar soviet da gwamnatocin yammacin duniya sun samu sabani akan yadda za a gudanar da mulki a kasar jamus daga wannan lokaci ne kuma sai tarayyar soviet ta fice daga cikin wannan majalisa ta dokokin allied a shekara ta 1948 duk da haka dai bayan kafar tare jamus a yammacin jamus a watan mayun shekara ta 1949 a ranar bakwai ga watan oktoba a wannan shekara an kafa gwamnatin jamhuriya a jamus ta gabas bisa tsarin gurguzu wanda yake tafiya a karkashin tarayyar soviet ta haka ne kuma aka raba jamus zuwa kasashe biyu masu tsarin siyasa daban-daban amma a ƙarshe waɗannan kasashe guda biyu sun sake haɗewa a cikin watan oktoban shekara ta 1990 kuma jamus ta sake komawa ƙasa guda ɗaya dunkulalliya آموزش zaboni فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma ƙasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kwamin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu ji ga wannan tattaunawa. من شنیدم نی نجی شما می روید کو زاکو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان احواز گرن احواز مرکز چی بیا پس فردا جیبی ما می رویم مو متپی زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید کو زبه؟ زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب wanda ya dace? Tabestan. Lokacin bazara. Hava. Iska. Besiyar. Dewa. Germ. Mai zafi. Rahnama. Mai nuna hanya. Tur. Tawagar yawon shaƙatawa. او گفت چی؟ دما یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی یه نایسا لابد با مکوه خلیج فارس تکون پشه بندر تشر جرگی گروه بندر امام خمینی تشر جرگی گروه تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرنگ آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی ایناسن من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم ni ina son in ga sahel gefen ruwa Hengom. lokaci Hengome qurub lokacin faduwar rana benazare man a ganina ziba mai kyau زیباترین مفی کیاو دریا کوگی خوب است می نی من فکر می کنم نی این زتن قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی دردده سوسی شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری barshi a wani ɓangare daga ga. on and. su suka kasance. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a dakace tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Hamid da kuma abokinsa Muhammad a cikin harshen Farisanci. az Ramin شنیدم به استان خوزستان می روید. بله من رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم. زمان خوبی را انتخاب کردید. زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است. چون در تابستان هوا بسیار گرم است. راهنمای تور گفت دمای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به پنجاه درجه می رسد. لابود از خلیج فارس و بندرهای آن هم بازدید می کنید. بله، خیلی دوست دارم خلیج فارس را ببینم. به نظر من خلیج فارس زیباترین دریای ایران است. قرار است به دو بندر آبادان و خرمشهر هم برویم. خوب است. بندر امام خمینی و ماهشر هم در ساحل خلیج فارس هستند فکر می کنم تو قبلا به استان خوزستان رفته ای درست است؟ بله من ساحل خلیج فارس را در هنگام غروب بسیار دوست دارم شهرهای خوزستان خیلی قدیمی هستند؟ بله شهرهای خوزستان تاریخی هستند و همیشه بخشی از ایران بوده ام. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. از رامین شنیدم به استان خوزستان می روید نجی دگا رامین زاکو تپی لردن خوزستان بله من رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم ای نی دا سعید جیبی زمو تپی اهواز زمان خوبی را انتخاب کردید. زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است. چون در تابستان هوا بسیار گرم است. کن زبی لوکچی می کیو لوکچن سنی لوکچی نی می کیو دومین یین تفیا زوا لردن خوزستان دومین کوا ا لوکچن زفی یعنی na da matsanancin zafi. راهنمای تور گفت دمای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به پنجاه درجه میرسد. می جا گورنچن تاوگر یا وان شاکتاوا یا چی؟ یعنی نین زپی آگرن احواز بابان برن لردن خوزستان یکن کی درجه همسن a lokacin bazara. از خلیج فارس و بندرهای آن هم بازدید می کنید. تبس زکو دوبا تکون پاشا دا تشوشن جراگیر روانسا بله خیلی دوست دارم خلیج فارس را ببینم. ina matuƙar son in ga tekun Fasha. به نظر من خلیج فارس زیباترین دریای ایران است. اگنی نه تکون پاشا شینه کوگین ایران مپی کیاو. قرار است به دو بندر آبادان و خرمشهر هم برویم. an ajiye cewa za mu je tashoshin jiragen ruwa biyu na Abadan da Khurramshahar. خوب است. بندر امام خمینی و ماهشر هم در ساحل خلیج فارس هستند. دکیو تشر جرگ روان امام خمینی دا ماهشهر ما سنا گپن فکر می کنم تو قبلا به استان خوزستان رفته ای. درست است؟ اینا زتن کی ka tafi که چی؟ زوا لردن لردون خوزستان هکنه؟ بله من ساحل خلیج فارس را در هنگام غروب بسیار دوست دارم. ای e, اینا matuƙar san gefen tekun fasha a lokacin faɗuwar rana. شهرهای خوزستان خیلی قدیمی هستند. گروروان خوزستان در دونه سوسی؟ بله، شهرهای خوزستان تاریخی هستند و همیشه بخشی از ایران بوده اند. ای e, garuruwan Khuzestan na tarihi ne, a da yaushe sun kasance wani ɓangare ne na Iran. Tuma la ta jama'a masu rare an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ahmed dangane da shirye-shiryen tafiyar da suke da shi zuwa lardin khuzistan da ke kudancin iran da ke kan iyaka a kasar iran ɗin da kuma kasar iraki wadda ke da muhimman wurare na tarihi da mutane da dama kan ziyarci wannan yanki domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na dubban shekaru da ke nuna tarihin wannan ƙasa. ta da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu a mako na gaba za a ji mu da ci gaban shirin to amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da cina fefe ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba.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 tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta fitar ce cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila a gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta sanar da cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila babban kwamishinan hukumar ta unrwa philips lazzarini ya bayyana cewa a kowace rana sojojin mamayar isra'ila suna kashe kimanin falasinawa 100 a zirin gaza Lazarini ya ce ta hanyar dandalin X a takaice ana kashe mutane 100 a kowace rana a Gaza sakamakon farmakin da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa da kuma harbe-harbe kan mai uwa da wabi a wuraren rarraba abinci da gidauniyar agaji ta Gaza ke gudanarwa. ya ci gaba da cewa a lokaci guda kuma wasu na mutuwa saboda yunwa da kuma rashin kula da lafiyarsu lazarini ya kara da cewa yawan adadin waɗanda suke mutuwa yana ƙara rura wutar halin ko in kula yana mai jaddada cewa dole ne a ci gaba da rubuta laifukan da ake ci gaba da yi don duniya ta ji irin wahalar da ake fama da su a gaza ya kuma jaddada kiransa na tsagaita buɗe wuta da hukunta waɗanda ke da hannu wajen aikata laifukan da aka tafka da kuma yin adalci tare da goyon bayan amurka ba ƙaƙƙautawa sojoji sojojin mamayar isra'ila suna kaddamar da yakin kisan kare dangi a zirin gaza a cewar ma'aikatar lafiyar falastinu a yanzu yanzu wannan yakin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66,148 da kuma jikatan 168,716 yayin da sama da 10,000 suka ɓace wasu ɗaruruwa kuma suna fama da yunwa yayin da falasinawa sama da miliyan biyu ke gudun hijira a cikin barna da ake yi gwamnatin mamayar isra'ila ta mayar da yara ƙanana a filin daga inda ta kashe yara fiye da dubu ashirin da mata dubu goma sha biyu da ɗari biyar cikar da iyaye mata dubu takwas da ɗari tara da casa'in kuma sama da jarirai dubu ɗaya ne aka kashe ciki har da ɗari hudu da hamsin da aka haifa a lokacin yakin kuma daga baya suka mutu lamarin da ke tabbatar da cewa rukunin masu rauni ne suka fi fuskantar hare-hare daga cikin shahidan akwai shahidai 13,280 da kuma waɗanda suka samu raunuka da suka kai 56,675 da waɗanda aka ji wa raunuka bayan da sojojin mamayar isra'ila suka yi watsi da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ranar 18 ga watan maris shekara ta 2025 adadin waɗanda suka yi shahada tun daga lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta mai da wuraren rarraba agajin jin kai takaitattu da zama tun tungar aiwatar da kisan gilla ranar 27 ga watan mayu da ya kai 2,580 yayin da fiye da 18,930 suka jikata gami da wasu da adadinsu ya kai 45 suka ɓace wannan ya faru ne bayan da aka fara raba agaji ƙarƙashin cibiyar da ake kira gidauniyar jin ƙai na gaza wanda ke da alaka tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kuma majalisar dinkin duniya ta yi watsi da shi a matsayin kayan aiki don ƙaddamar da ƙididdiga na ƙaddamarwa da kisan kai a ƙarƙashin aikin jinƙan ɗan adam adadin waɗanda suka mutu sakamakon yunwa da tumowa ya kai 453 ciki har da yara fiye da 150 hukumar ta unrwa ta jaddada cewa ɗaya daga cikin yara uku a gaza baya cin abinci tsawon sa'o'i 24 hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa tabbas ɗaya daga cikin yara uku a zirin gaza baya cin komai a tsawon sa'o'i 24 sakamakon karancin kayan abinci saboda killace yankin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi hukumar ta unrwa ta kara da cewa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa a ranar juma'a cewa bisa ga wani binciken cikin gaggawa a gaza da kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya gudanar ya gano cewa ɗaya daga cikin yara ya yi kwana guda ba tare da cin abinci ba wato tsawon sa'o'i 24 babu abin da zai ci hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa farashin da yara da su ke biya a gaza ba zai iya jurewa ba lura da cewa idan aka yi la'akari da wannan mawuyacin hali yara da yawa a latilas an wurga su cikin ƙangin ayyukan ƙarfi fiye da kima ko bara hukumar majalisar ɗinkin duniya ta sake ta kiranta na tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa tana mai cewa yaran gaza na buƙatar ta buɗe wuta cikin gaggawa hukumar unrwa ta sanar da shahadar ma'aikatanta 370 a yakin gaza saboda rashin tantance falasinawa da ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa sakamakon ƙaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a gaza babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kan falasinawa na majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazarini ya tabbatar a ranar juma'a cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe fiye da ma'aikatan hukumar 370 a zirin gaza tun daga watan oktoban shekara ta 2023 da zarini ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa zuwa yanzu sama da abokan aikin aikinsu 370 ne aka kashe kuma mai yiwuwa ne adadin ya zarta haka amma da wuya a samu bayanai na zahiri saboda halin da ake ciki a gaza da kuma yawan zirga-zirgar jama'a tsakanin arewaci da kudancin yankin babban kwamishinan na unrwa ya kara da cewa hukumar ta yi hasarar ma'aikata 410 ko dai sun yi shahada ko kuma ana tsare da su a lokacin yakin da ake ci gaba da yi a zirin gaza lazarini ya yi nuni da cewa hukumar unrwa ta kuduri aniyar ci gaba da gudanar da ayyukanta har sai an kai ga warware matsalolin da falasinawa 'yan gudun hijira ke fuskanta a cikin adalci babban kwamishinan hukumar ya sha yin kira ga ɗaukacin ƙasashe, mambobin majalisar ɗinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ba tare da tangarɗa ba hukumar unrwa ta sanar da cewa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu a gaza da jabaliya suna rayuwa ne ba tare da tsaftataccen ruwan sha ko tsaftar muhalli ba hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar Dinkin duniya unrwa ta sanar da cewa dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu daga birnin gaza da kuma sansanin jabaliya na rayuwa cikin mawuyacin hali na jin kai a matsugunai masu cike da cunkoson jama'a da tantuna na wucin gadi da ba su da tsabtaccen ruwa tsabtar muhalli da kuma rashin tsaro daga fuskantar kisan kiyashin sojojin mamayar isra'ila hukumar ta unrwa ta wallafa wata sanarwa a shafinta na dandalin x inda a tabbatar da cewa matsugunin na kara ta'azzara tare da ci gaba da rashin wuraren tsaro gami da yin nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu na lalata gine-gine da makarantu na majalisar ɗinkin duniya hukumar ta unrwa ta bayyana cewa ma'aikatanta suna ci gaba da gudanar da ayyuka duk kuwa da dimbin kalubale da suke fuskanta tana mai jaddada cewa rikicin jin kai a gaza da jabaliya ya kai matakin da ba a taba ganin irinsa ba inda mutanen da suka rasa matsugunansu ke fama da matsananciyar karancin bukatun rayuwa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar yunwa da ba a taba ganin irinta ba inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa ana fama da yunwa da kuma karuwar mace-mace da ake samu a sakamakon rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara da marasa lafiya da nakasassu babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa na majalisar Dinkin duniya unrwa philips nazarini ya buƙaci ɗaukacin ƙasashe mambobin majalisar Dinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura kayayyakin jin kai na majalisar Dinkin duniya ba tare da wata tangarɗa ba cibiyar yada labaran palestino ta bayar da rahoton cewa hakan na zuwa ne bayan fitar da rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya wanda ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a zirin gaza lazarini ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x a ranakun baya-bayan nan cewa kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila nesa ba kusa ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ta mayar da martani ta hanyar haramtawa tare da cire hukumar unrwa babbar hukumar bayar da agaji ga falasinawa daga duk wani aikin tallafawa falasinawa ya kara da cewa rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hanyar matakan siyasa da bakar aniyarta ciki har da kafa gidauniyar agaji ta gaza ta hana tare da kawo cikas ga hukumomin agaji da aka amince da su ciki har da unrwa kai agaji mai muhimmanci da ceton rai lazarini ya yi nuni da cewa manufar waɗannan matakan ita ce haifar da barna ta zahiri ga Falasinawa a gaza ta hanyar janyo yanayin rayuwa mara kyau a yankin a ta bangaren kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sutad bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jin duk da dimbin bukatun jin waɗannan matakai dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da kazaban farmakin da suke kaiwa birnin gaza daga ranar sha 11 ga watan agusta a wani ɓangare na farmakin soji da aka yi wa lakabi da gideon bihaikuntu wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har halitta sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falastinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne dai sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewaci da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila israel kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko mai goyon bayan ta'addanci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 matasa. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na don matasa shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a rayuwa hakanan kuma kalubalen da yake gabansu to idan masu sauraro suna tare da mu mun buɗe tattaunawa ne a kan wato matsayin hanyoyin sadarwa nan na al'umma waɗanda suke a shafukan intanet saboda rawar da waɗannan shafukan suke takawa a fagen ilmantarwa da kuma wayar da kan al'umma mun tuntuɓi matasa da suka fara bayyana mana ra'ayoyinsu a kan matsayin waɗannan shafukan daga cikin waɗanda shirin namu ya hira da su da akwai mustapha ahmad kan giwa wanda matashi ne mazaunin birnin kano ya koyi mana bayani akan tasirin waɗannan hanyoyin sadarwar. ya bayyana su a matsayin masu amfani da kuma hatsari a lokaci guda amfaninsu yana tattare da yadda matasan suke cin moriyar ɗimbin bayanan da suke cikin wannan shafuka rashin amfaninsa kuwa yana komawa ne ga su kansu matasan da ba su amfanuwa da su sai dai ziyartar wasu shafuka na baɗala shi kuwa shehu mustapha Chaji. ya yi mana bayani akan tarihin buɗe waɗannan irin shafukan ne a duniyar hausawa wato daga lokacin da matasan hausawa suka fara buɗe dandali-dandali na yahu domin tattauna batutuwan adabi da kuma siyasar tarayyar najeriya to za mu ci gaba da sauraron tabakunan matasan daga inda muka tsaya a baya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji inda shirin ya dosa. ayyukan da zan da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na komai in na gama na ƙara rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura Muhammadun rasulun don ƙaunarsa ce da dabara. Da akwai dandali-dandali da shafuka masu ɗauke da jigo daban-daban a cikin hanyar sadarwa ta yanar gizo wato intanet. wasu suna magana ne akan addini wasu kuma akan wasu harkokin da suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum domin jin kowane daga cikin waɗannan jigon ne ya fi tasiri ko kuma ya fi yawa a cikin shafukan intanet shirin namu ya take tuntubar wato mustapha ahmad kan giwa wanda ya mana bayani kamar haka to gaskiya ni a fahimta ta ina ganin cewa ne in aka auna akwai amfani a cikinsa mai yawa akwai kuma rashin amfani kuma za mu iya cewa ya danganta da irin yadda mutum yake amfani da su wannan kafafen sadarwa ɗin to amma idan ka fahimta lura a kalli abun sosai za ga cewa amfanin abun kamar ya fi rashin amfanin nasa yawa so da yawa a kan irin wannan kafafen sadarwa ɗin na intanet da sada zumunta ɗin za ka ga mutane sukan ƙara faɗaɗa iliminsu da sanin abubuwan da suke faruwa a duniya sannan kuma fahimtar mutum takan faɗaɗa saboda yakan buɗe tunanin mutum fiye da wato ainihin yanayin da yake cikinsa ko inda ya samu kansa inda yake rayuwa sannan kamar misali in ka duba za ka ga a cikin wannan kafafen sadarwa ɗin kamar su facebook twitter da sauransu za ka ga akwai da yawan ƙungiyoyi da malamai da masana da sauransu wanda suke kullum cikin abin suna yada abubuwa na ilimin na bincike da sauran makamantar wanda wannan yana taimakawa samari da yawa wurin a samun kyakkyawar fahimta na wasu abubuwa na rayuwar duniya da ke ciki amma a bangare dai kuma muka duba za mu ga cewa akwai abubuwa da ake yadawa a kan abin na bata tarbiyya gurɓata al'adu da kuma yada wasu madafofi da wasu fahimta wanda suke gurɓatattu ga mutane to musamman matasa wanda suke masu ƙananan shekaru a sodaya sukan zama a wannan abin ya cutar da tunaninsu ko su, ko kuma wani lokaci ma tarbiyya da al'ada har ma addinin shi yakan zama ya sha wato amma dai idan aka lura za a ga dai so da yawa gaskiya abu komai yana da illa yana da rashin illa sai dai kawai ni alawa fahimta ina ganin cewa wato amfanin da yake akan abu ya fi illarsa yawa. Har ila yau wata tambayar da muka sake yi wa wannan matashin ita ce, ko abin da yake faruwa a shafukan intanet musamman ma dai tattaunawa da ake yi mai tsanani wacce a wasu lokutan take ɗaukar salon jayayya da gardama ko hakan yana a matsayin hoto ne na hakikanin abin da ke faruwa a ƙasa tsakanin al'umma ko kuwa abubuwan da ake rubutawa a cikin irin waɗannan shafukan su ne suke yin tasiri akan rayuwar al'umma ta yau da kullum ga ra'ayin wannan matashi Eh, to gaskiya ne a gani na abubuwan da suka shafi wanda ba su shafi addini ba sun fi yawa akwai abubuwa na addini a hakika da ake yi kuma abin da kai ci shine cewa rubutaccen addini su ne koma baya wurin taimakawa wurin gyara al'umma gaskiya saboda za ka samu cewa mafi yawanci rubuce-rubucen addini da abubuwan da ake yaɗawa na addini ba abubuwa ba ne da suke ɗora mutane akan turba ta ci gaba da fahimta mai kyau illa abubuwa ne da ake yada su domin ƙara haddasa fitintuni da gaba a tsakanin su kan kansu musulmi ma ba wai tsakanin musulmi da abokan zamansu ba sannan kuma da abubuwa da ake yadawa na kare kiyayya tsakanin su kansu musulmi a tsakanin su da kuma wanda ba musulmi din ba so wannan hakika za mu ce gaskiya a bangaren addini akwai ci baya sosai da koma baya wurin su ma'abuta rubuce-rubucen addini akan a su wannan kafofin eh, wato intanet din za ka samu cewa gaskiya abubuwa ne ba masu kyau ba duk da akwai da yawa kuma wanda suna ta kokarin yada fahimta mai kyau da kokarin dora mutane akan turba na yarda da juna da mutunta juna da kuma karɓar wato ra'ayoyin mutane da ba kowa hakkinsa domin ya zama ya bayyana ra'ayinsa da fahimtarsa akan abin da ya shafi addini amma za su ga wannan su ne kaɗan daga cikin mutanen da suke wannan illa iyaka dalle akwai bukatar ya zama an wato faɗaɗa a wannan fanni don da su mutanen da suke rubuce-rubuce da ya shafa Allahumma duniya tuddai اللهم ادعوني أسمي اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتن اللهم ادعوني أيزو اللهم ادعوني Shi ma Shehu Mustapha Caji ya mana bayani akan nashi hasashen tsakanin shafuka masu magana akan addini da kuma waɗanda suke magana akan harkokin yau da kullum na al'umma. a shekarun nan sun hudu ko biyar ko zuwa shida a baya Wata adadin al'ummar da suke amfani da hanyar sadarwa ta intanet daga bangaren arewacin najeriya ainihin ba su da yawa an fara ne da ainihin shafukan na zaurukan tattauna ayar na su yahoo groups to daga baya kuma aka sami a zuwan facebook to zuwan zuwan facebook a yan shekarun nan kusan shekaru uku zuwa yanzu an sami ɗimbin ainihin al'umma daga arewacin najeriya matasa da yara da manya duk suna amfani da shafin na facebook kuma ta ɓangarorin hukumomi da 'yan siyasa su ba suna amfani da facebook kuma facebook ɗin hanyar sadarwa yanzu ya zama ta hanya da ainihin al'umma sukan iya isar da sako ga hukumomi cikin sauki kuma hukumomin kan san ainihin ah, abubuwan da talakawa suke bukata ko kuma yawanci kan abubuwan da mutane suke so ko ba sa su kuma ce taimaka gun ainihin a ah, canza tunani ko kuma ya fifita tunanin mutane ga wasu manufofi da kan taso a cikin al'umma ko ta bangaren gwamnati ko ta bangaren mu'amalar yau da kullum. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa sada yara. To a ƙarshe mun tuntuɓi Muhammad Sagiru dangane da jin tashi mahangar akan wannan batu tsakanin shafukan da suke tattauna al'amuran addini da kuma waɗanda suke tattauna harkokin yau da kullum na rayuwa ga abin da yake cewa. Gaskiya a fahimta ta wannan kamar social network networks haka suna taka jagarumar rawa wajen faɗakar da al'umma musamman matasa. To sai dai kuma akan samu akasin haka a wasu lokutan haka mafi akasari matasa sukan ainihin kauce wannan tuwa ɗin ke wannan tsarin misali na zamani da ake irin su misali kamar facebook haka su twitter da sauransu da haka su tugo haka za ga su maimakon a yi amfani da su yadda ya dace sai ga an kauce wajen shiga wasu fesuka haka na batsa da dai abubuwan da bai dace ba yau to kamar kamar misali za ga kamar a facebook haka akwai shafuka da za sun kunshi abubuwa na ilmantarwa da da ci gaba da sauransu na zamani akwai tajika da suke karantar da ainihin addini da sauran zamantakewa na rayuwar duniya masu amfanarwa misali zaga akwai tajika kamar na su kamar sai alifan yi shi kansa za a gina da feji a facebook haka sauran ma dai manyan malamai na duniya za ga tana da wannan feji wanda dukkan wanda ya shiga ciki zai fa'ida ta abin da ke wa shi amma sabanin wannan ce ga an koma ana shiga wasu ejika ainihin wanda dai bai dace din musulmi a ce musamman ya shiga ba. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci. da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a ji ci gaba daga inda muka tsana tattaunawa a kan batun wato rawar da shafuka na intanet suke takawa a rayuwar matasa ta yau da kullum kafin wannan lokacin da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka duka abin da da baka yi zato ba. ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara tarbiyyar iyali. masu sauraro barkanmu da haka kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ki jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako. a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban ɗan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kamar yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukan nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu ta'ala yake son ɗan adam ya kasance tattara da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya bashi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su daman can an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da kwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawa amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a ah, tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole a samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da ƙwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karɓi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abinda yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari gari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗoro a kai. masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan biyu BOH karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa al'adu su suka fi tasiri sosai amma kwarewa ta musamman ba kasafi ake samun ta wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi ƙamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyya su wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkatai ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba yara wani jari ne babba da allah yake ba mutum suna ƙunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karbi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne suna da kumaji da ƙoƙari da son motsi haka yara suke haka ma samari suke Wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau Wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu dama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama o lokaci jahilci ne sa su kaucewa hanya wa lokaci gafala ne o lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. raro ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa allama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon radiyon BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan minin Tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. malaman makaranta kun ga kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda shan mai muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Ta yau shirin namu ba ta ɓata lokaci ba gaito muku Muhammad Rida Mubtala wani wacce mawaki a nan ƙasar Iran. Ko kuma inda zai gabatar mana da waƙa da ya tanadar mana a cikin shirin da fatan masu yara gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. To da yake masu iya magana na cewa waka baki mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya. Ranava Ali ibn Musa Ali ibn Musa بقربان نامت مقابل ندارد شکوی مقامت مقابل ندارد شکوی مقامت شکوی شدم زامن آهو گفتم داخل که شدم زامن آهو گفتم با عشق بزو گرفتم آهو گفتم با عشق بزو گرفتم آهو گفتم در مسجد عشق رفته بودم به نماز در مسجد عشق رفته بودم به نماز گفتند از آن آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم موجیزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ تیلا میشود عطر شفا آمده است نغمه نخاره بوی بهشت آمده از چشمه فواره قبله هفتم ریزا حجت هشتم ریزا قبله هفتم ریزا قبله هفتم ریزا حجت هشتم ریزا قبله هفتم ریزا ریزا تا ها امید آزادش کن آقا در صبح ای این منم مولا آهوی تنها که جز به لطفت نرسد نفس به تکرار عشقی عطا کن که دل درمان بگیرد نوری عطا کن که شب پایان بگیرد To madalla kun saurari waka daga bakin wato Muhammad Rida Mubtala ne wani wata mawaƙi a nan kasar Iran inda ya baje mana kolin ɗaya da cikin waƙoƙin da ya gabatar domin samun nishaɗi ga masu mu da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka da ya gabatar. To bari in koma gefe in jalin zamun shirin domin sake haɗa ku da shi ya karkare ɗaya wakar da ya yi mana amma kafin wannan lokacin amma don waɗanda suka taimaka shi na kammala ni ma dugun shi daga cakus ma lafiya mana gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. مدار تحت را تمام جاده را رفتم غباری از سواری نیست بیابان تا بیابان جستم رد نشانم شد بر ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را کوهن شد انتظار اما به شوق تازه با شد تمام جسم و جان لب شد 却不舍，我是多难。 خطره این را شاید که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را الا ای آخرین منجی به پیچ از شرق آدینه با دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را